Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan masu na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa ƙasashen waje irin su Amurka da ƙasashen Turai. A makon da ya gabata wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta ziyarci kasuwar doya a garin agirogu da ke jihar Nasarawa, inda ta tattauna da wasu manoman doyar kuma masu sayar da doyar a kasuwar domin jin ra'ayoyinsu kan wannan sabon shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje. Wanda har muka yi alkawarin kamo ƙarashin tattaunawar. Alhaji Sale Adamu Asiri, dama ni dan siyasa ne. amma ina hada siyasa da noma. To tun da dai yanzu ka shiga harkar noma ga dangadan ta yaya harkar take kuma kuna samun taki? Eh to a kan gaskiya wannan taki dai bai zo gunmu ba tukuna. Amma musamman shekaran da ya wuce gwamnatin tarayya ta kayyada kuɗin taki ta sa rangumi a taki wanda sun ce za su sun taimaka manoma. Wadansu sun samu wadansu ba su samu ba. Kasan shanin rayuwa haka yake. dole abin da ake raba wani zai samu wani ba zai samu ba amma ganotin tarayya ta yi yakacin kokarin ta wannan lokacin a gaskiya ya batun shirin gwamnatin tarayya na fidda doya kasar waje kai alhamdulillah wallahi cin gaba ba karamin cin gaba muka samu a wannan wurin ba abin da muke sar a gida muna sar a gida daga gida zuwa gida yanzu an ce kayan namu za koma da sai da shi a waje wallahi alhamdulillah ah, mai girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari bai taba muna abin da yi muna mu manoma wannan abun ya yi muna kyau ya yi muna kyau duk manomi yana yi ma shugaban kasa addu'a wannan abubuwan da yi Allah ya kara mishi kwarin gwiwa mu muna goyon baya da wannan abun mun karbe wannan abun hannun bubi cin gaba na gare mu cin gaba ne duk manomi da yake kasa na yana murna da wannan abu saboda cin gaba ka ganin kamar idan aka ce za a fitar da shi waje abun zai tsada yanda talaka ba za su iya samu ai barin ga miki wato duk da muke noma a kasan nan akwai lokacin ma za ka nemi wani saya nan gari a kasan an nan baka samu mai saya ba to ko ma za zuwa saya ba zai yi tsada ya wuce yadda mu talaka za mu saya ba shi yasa wannan abun na ce cin gaba ne noma kuma zai karu noman in ka shiga kowane shago nan ka shiga nan garin za ka samu wani shago in ka shiga shago na nake da can za ka samu doya ya yi kusan dubu hamsin wani ma lokaci kana neman mai saya ma ba samu mai saya ba to tun da aka ce za a fitar da shi a waje za ka gani cin gaba na gare mu to noman ma za a kara haɓaka noman ya fi yadda yake ta so muna farin ciki da wannan cin gaban da shugaban kasa ya kawo mana duka kowa farin ciki yake yi kana ganin za ku iya noma abin da za a ci a Najeriya har a fitar kasashen waje? Na gaya maka ko lokacin da muke tara duwan mu nima mai saya ma ba mu samu mai saya. To in haka ce za a fitar da shi a waje kaga za mu samu cin gaba kenan. muna farin ciki da wannan za mu kara bunkasa aikin noma fidayen da yake da to ba ka ganin matsalolin tsaro su ma suna taimakawa wajen gurguntar eh, yawa wannan babban abin da yake damu manoma kenan a tsakanin makiya da kuma manoma don allah don annabi gwamnatin tare ta shiga wannan wurin ta shiga ta lalle ta gani ta magance wannan wurin wannan wuri yana da damuwa gunmu an yi zun manoman zun gaba da sun rikita duk sun zo gari saboda abubuwan da yake faro a daji kuma manoman da suke daji in aka zo aka tsorata su da maganar tashin hankali dole mutum ya gudu eh, yanzu haka an samu barazana gun aikin noma saboda barazanan tsaro shi yasa muna roki gwamnati na tarayya ta taimaka ta gani an samu zaman lafiya an samu daidaitu tsakanin makiya da kuma manoma a gan cewa an samu zaman lafiya wannan zai taimaka ma manoma kwarai da gaske malam mai sunanka sunana alhaji tv ina kasuwan da a gyarago gashi dai naga kuna harkar saye da sayarwa ba batun kabilanci a tsakanin ku yaya harkar taku take tafiya harkar mu yana tafiya daidai sai dai damuwan daji na shi ne ya damu mu eh, damuwan wanda muna ciki kenan ma harkan kasuwa muna yi daidai ne Hmm. amma cikin ka cikin gari yan kasuwa akwai zaman lafiya amma inda sun yi damuwa daji doya sun ya zuwa taro nan ba kyau ba hmm, damuwa kenan yanzu akwai doya da yawa a ƙasa kenan wallahi akwai doya ba mai siya ba kaman ya kai kaman trailer nawa eh, zai kai hamsin ka bi wanda shago ka gani akwai doya wanda zai fi trela hamsin ma to me ya janyo hakan to damuwa wanda ana yi daji na shine masu siya sun ji tsoro wa? kuwa masu kasuwa sun ji damuwa gasuwa ke kaya a daji ba iya fita da shi ba amma wanda sun fita da shi ma ya yawa ba masu siya jama'a na tsoron zuwa kenan eh suna tsoro zuwa nasarawa ma ba benue ba ma nasarawa ma masu kasuwa suna tsoro to me kake ganin ya kamata gwamnati to shawara na benue itura itura sojoji ko mu ba su je su tere su su bar magana wannan sai mu yi kasuwa su masu daji ma su ji dadi su zona wurin mu kenan tattaunawar zainab babaji kenan da wasu manoman doya a garin agaragu a jihar nasarawa a nan muke ka karshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin Yanzu a Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.